har kai ga halin da ke ciki kun san da aka yi maja yan tijjaniya sun shiga ciki don ya tsine ba ibrahim yas ashar ya tuttura masa ashar kadiriya kuma ya fara juya mata baya ya koma shi a shi'a ne kadiriya kadiriya ne dama yin izala kan bai basu ba daga zama har kasa ya musu rubtuku wahabiyawa dama bai basu ba ko gane ba ne kai yayansa ma karibullah bai bar shi ba to ga Abdul Jabbar ya zama common enemy al aduwul mushtarak al aduwul mushtarak da wannan matsala ta taso duk sai suka haɗu gwamnati ma da nata bangare na siyasa da wala ko kaki kasu akwai siyasa a ciki eh ita ma nata a ciki kasan akwai many factors to shikenan Abdul Jabbar da waɗannan maganganu nasa na tabar gaza waɗanda da ba su da dalili ko da ya yi da kyakkyawan niyya a ciki akwai jahilci a ciki akwai jahilci a ciki akwai kuma rashin fahimta shi a nasa wautan fa wai yana kare manzon Allah ne daga waɗannan abubuwan da ake jingina masa haka yake yake faɗa kuma sai ya je yana cin mutuncin manzon Allah abin da babu so a littafin babu su to shikenan sai aka tarar aka yi maja aka dinga bin maganganunsa da ya faɗa na rashin hankali na rashin tarbiyya aka ce to aka lakana ma yara yan maja yan tallan maja aka ji aka lakana musu aka ce ku tambaye shi kaza ku tambaye shi kaza ku tambaye shi kaza wanda wannan tambayar ko kai ma za ka yi kai yara ma za su yi don aka lakana maka ah kawai dan ka faɗi maganar da babu ita cikin Buhari an ce kawo ta wai bai da iya wannan ba maganar da ya faɗa ba cikin Buhari to sai aka lakana ma yara ku tambaye shi ina kaga kaza a cikin Buhari ina kaga kaza a cikin Sahih Musulun? ba inda zai nuna babu sharhi nasa ne bayani nasa ne ko gane bane to da yana da wayo da yana da wayo ga mafita inda take sai ce ku yi hakuri kun ga wannan maganganu da na faɗa suna nan a cikin littafan shehunai ma ba ni na fara faɗan su ba ni laifi na kawai bayyanawa in kuma an yi musu a jihar da littafan tijjaniya akwai inda suka ce wa manzo Allah tamul aska mai cikakken cuta akwai zagi ne akwai inda suka manzo Allah suka ce masa mutahajjir jamidi suka ga manzo Allah jamidi ne wai baya motsawa ya bar annabci wa kansa shi kadai suka kira manzo Allah jamidi maganganun kamurci suna sai abu jabbar ya ce to ina a ɗauko su a karanta na kadiriya ma a ɗauko a karanta haka na magana da na yi, ba ni kaɗai na fara faɗa ba a ɗauko su a zuwa karanta su ma musu hukunci amma da ke shi ma wawa ne ba da abin da sai ya bari aka hukunta shi wallahi akwai maganganun da kafurcinsu ya fi na wanda abdul jabbar ya faɗa cikin littafin sun kara karanta wallahi akwai su kuma dukansu da na kadiriyar da na tijjani duk akwai su duk akwai har na shiya duk akwai amma ina sai ya zo ya gagara karewa kuma bai kawo wancan ba ah! ku yi hakuri laifi na bayyanawa to tun da laifi na bayyanawa ne to na tuba <laughs> amma maganganun da na faɗa na cin mutuncin manzon Allah akwai a littafafanmu akwai a na tijjaniya akwai a na kadiriyya akwai a na shi'a kai a nashi amma akwai inda aka ce ran tashin kiyama sai an yi azzakarin manzon Allah azaba saboda ya tashi fasika da shi Aisha suka ce an an koya su azzakarin manzon Allah ciki wallahi sun aina na da tafi in kana son kawo maka saboda ya taki Aisha a wurin su kuma kafira ce fasika yana na da tafi Abdul Jabbar ya faɗi wannan Ana kana Abdul Jabbar yana da wauta ne wallahi da bai je bai ai anan kawai da ya tsaya ah, to na ji na faɗa eh to amma wani laifi na da goyi tuma da shine bayyanawa wannan maganganu na cin mutunci suna nan a littafanmu dole kuma kira waɗannan shehunan su zo su a ɗauko littafin in ba ka bai tsaya tsame ce a ba wani kunci ta na karanta suna nan a ciki sai biye tsuntsunto ya je buɗe wannan jawahir ma'ani ya ɗauko fatawar rabbani ya ɗauko durar khadida ya ɗauko da ahmadiyya ya ɗauko sai ya zo kuma eh, menene wannan littafin na kadiriya dinnan eh, tafrid da khatar tabi da khati a dauko yana nan a a kasuwan kurmi yana nan na siyo yana nan inda wai abdulkadiri abin da muridin muridinsa ya mutu wannan ba mu magana fa kariya ce dan yan kadiriya suka dangana masa mu ba da kadiri ya faɗi wannan magana ba wai muridinsa ya mutu uwa ce wadda bata da kowa sai wannan yaron shi kadai ne a ta kuma ya zo ya mutu sai ta kawo ƙara wajen abdulkadiri abdulkadir kawai da ya daga kai haka sai ga mala'ika mutuwa dai hausa ma bi shi ya ce kai tsaya ba ni ran muridina sai mala'ika ya ce masa haba abdulkadir Allah ne fai turo ni dauka yanzu in naje nace babu wannan rai din na mai da shi yace ce kafa bani ya hana shi kafa bani ya hana shi fiske jakan jakan rayukan mutane kowa ranan ransa ya koma abdulkadir ya ce wai mutuwan yau an fasa mutu yau ba za a yi mutuwa ba duk wanda mutu an fasa ran sai koma da ya ta jakan mutuwa din da malaika mutuwa ya dauko duk sai koma jikin kowa da malaika ya je wurin Allah sai Allah ya tambaye shi ina rayukan da ka dauko yau sai ya ce bawon ka waliyin ka abdulkadir ya ce in bashi eh, ran muridinsa na hana shi duk ya fizge kowa ya koma wajensa ran kowa ya koma to da baka bashi ba ga ka mana ran rayukan yau duka billahi lazi la ilaha wannan magana tana cikin littafi na in kaje suka rubuta an bata nan gobe akai akai ne a yanka ne akai ne a yanka ne kai abdu jabbar har ka bari wai har ka bari a zo ana abin nan dinka nace maka yana da wauta ne yana da wauta laifinsa faɗa cin mutuncin manzo Allah a cike yake littafin waɗannan mutane kwanan nan ba wani ba wani bai fito yake salatul Eh, eh, Fati ta fi ta Ibrahimiyya ba wanda ba ci mutuncin manzala ba ne? ba rena maganarsa ba ne? ba kafurci ne? to amma shi an kama shi da yana da gata shi ma Abdul Jabbar bai da gata ne ne gaskiyar magana ne gaskiyar magana kai dole mu gaya muku gaskiya dole mu gaya muku gaskiya da take yawwa da kana maja mu koma kan maja lokacin na ce majina akwai barna a bayanta za ta fito kuma kashi ta fito Na nace barnarta za a yaudari waɗannan masu kiran kansu ahlus sunna <laughs> eh? ko ba ko ba komai mun nishadantu <laughs> sosai shaka mun kadir ya kwace kan mutane wurin <laughs> Eh, ni ba zan ce komai akan wannan ba zan ce komai akan wannan gabar ba saboda ni ba ba kadire bane amma na san insha Allah dan uwa Sharif Adil Basit zai ji ah, wannan kuma insha Allah insha Allah zai zai bashi amsa dai abin da bai sani ba maganar salatul fati maganar kafirci a cikin littafin jiya su malam abul fatahi su ne daidai da shi mu koma mu inda ya taba mu sarki zaki. No. Kaji inda ya faɗi cewa wata mummunan magana ya jingina wa manzon Allah. Ya ce kuma wai a littafin 'yan shi'a aka faɗa. Na'am. Wannan dalilin ya sa na je Isha hmm. Saboda na san sako zai je mishi. Hmm. Na ƙalubalance shi. Ya kira waya kuma na ce na bashi sati guda. ya kuma alkawarin zai kawo littafin 'yan shi'a da aka faɗi wannan magana. Sati guda ta cika ya zo ba labarin nake so in bayar ba amma dai bai iya tabbatarwa ba domin mun san ba zai iya tabbatarwa ba. Mm. Yana faɗan littafin na ɗaga mashi littafin littafin yana nan shi wannan littafin lillahi summa littarik daga nan zai kawo magana domin shi kaɗai ne ya kawo. Mm. To ba yana so in mishi raddi akan nafsin zatin maganar bane ba ko littafin namu ne ko ba namu bane ba a wannan na bashi da malami na Sheikh Tahir zai karasa <laughs> sannan dan uwa Sheikh Malam Nuhu Alkanawi eh. shi ma zai fara nashi insha Allah sun wadatar ba sai na ce komai akan wannan ba za su tabbatar wa duniya ƙaryar da ya yi na cewa littafin yan shi'a ne su tabbatar ba littafin yan shi'a bane ba marubucin ma majahuli ne ba a san shi ba hmm. ba kuma shi shi'a bane ba Na haka ba zan shiga cikin wannan ba. Amma dai a dunkule maganar da ya faɗa ƙarya ce ya jingina wa mu ƴan shiya ba gaskiya ba ne ba yarda da ita ba ba littafin ba ne marubucin ba ƴan shi'a ba ne ba. Sauran bayani kuma tafasil masu sauraro su bibiyi ɗan uwa malamin Sheikh Tahir da kuma ɗan uwa Sheikh Nuhu Alkanawi insha Allah za su ji tafasilin wannan matsala da. To me nake son yi magana a kai? Sarki zaki. bayan mun yi wannan tattaunawa da shi a ishafiyan bai iya tabbatarwa ba ƙarshe ya silale ya sauka akan wata gaba da muka zo na ma'anar hausa sai ya sauka sai ya tafi shafinsa ya je yin karatu a majalisinsa sai ya dawo da maganar yake maimaita ta to a nan ne ya yi maganganu ya eh, yi zage-zagen su waɗansu kalmar masu su ji suna iya komawa. Hmm. Shi sa ma ban yanko maganganun zage-zagen da yau, amma na faɗa a dunkule. Na san kuma masu bibi sun ji zage-zagen da ya da cin mutuncin da ya da awon da ya faɗa. Kamar yadda na faɗa ah, ni zan kalli duk da ba shi da farfara amma zan kalli shekarun da yake da su. Oh, zan girma wannan shekarar insha Allah. Hmm. ba zan keta alfarmarsa ba yadda mu ya mana dama ko ba akan mu ya fara ba ya yi wa malami na Sheikh Malam Tahir duniya ta sani kai ba malamu ba malamansa ma wasu yayi musu dan ko mutum ya da ko bai yadda ba Malam Abdul Wahab Kano kowa ya san ba wai zancen girmas ya girme shi a shekaru ya girme shi a karatu ga furfura ga komai amma kowa ya ce maganin da ya faɗa a kansa so yana daga cikin ɗabi'unsa wanda muke nasihar da addu'ar Allah ta'ala ya sa ya gyara shine keta alfarman wanda suka saba da shi ba tare da kallon komai nashi ba ka kalli dai furfura irin ta malam Abdul don kun saba ko dan yayi wani kuskure ka hau mumbari ka keta sa. wannan ba wasu, sunna bace wanda kuma dama kafin malam Abdul ya saba kaga yayi wani gida balantana na waje ka kalli dai irin furfura da girman shekaru da darajar hadda alkur'ani da Allah ya ba malam Sheikh Tahir Usman Bauchi amma duniya ta je ne ke keta alfarmarsa a gaban mambar kama suna ya keta alfarmarsa bai kalli shekarunsa ba bai kalli ilimin da Allah ya bashi ba bai kalli alkur'anin da yake da shi ba bai karmu bai kalli furfurar da yake da ita ba duka wanda a zina faɗa me irin wannan furfurar ta shehu ɗahiru ko kafiri ne kana buƙatar kai magana mai taushi domin duk kafircinsa da kake gani bai kai fir'auna ba amma Allah ya tura fir'auna manzanni cewa wa qula lahu qaulan layyina ku yi mishi magana mai taushi da Allah ya tazakkara aw yaksha ta dalilin haka kila ya fadaka ko ya ji tsoro ya dawo kan hanya tare da a ilimin Allah na gaibi ya san ba zai musulunta ba ba zai imani fir'auna amma ya ce ai mu'amala da shi irin wannan mu'amala ba na kai baka da yaƙinin ma mutum zai shiri ko ba zai shiri ba sannan abin da kake da aure ma baka da tabbacin batan ne ko ba batan ba a iya fahimtar ka kenan kaga akwai kuskure a ciki da haka mu yi kokari mu kiyaye wannan kamar na faɗa ba za mu yi amfani da irin usulubin da ya ba duk da na zuciya ta ɗan ɗebe ni in haka amma alhamdulillah ah, da taimakon ubangiji ba za mu yi amfani da wannan usulubin ba kowa yana ba da abin da ke da shi kenan tarbiyyar da muka samu kenan mun gode wa Allah ta'ala kuma da wannan tarbiyyar ta a'immatu ahlul bait alaihi wasallam imamu hasan ne wani ya shigo madina daga sham ya zo ya samu imamu hassan a gaban sahabansa ba, ya yi ta zage shi ya yi ta muna na maganganu ya ga imamu hassan bai kwallon shi ba ka san ƙololuwa abin da za a yi a taɓa zuciyarka shine a taɓa mahaifiyarka Na, wannan bawan Allah sai ya taɓa mahaifiyar imamu hassan faɗi macin sahara sai ya tuni misal alamina amma imamu hassan sahabansa sun taso za su far mishi ita su kyale shi ne hmm. da ya gama kakaf ya ce mishi la'alla kai bako ne idan kana buƙatar masauki ka zo mu baka in kana hmm. buƙatar abinci ka zo mu baka in kana buƙatar ruwa ka zo mu baka Imamu Hassan ya ɗauke shi ya kai shi masauki ya sa aka girmama shi aka karrama shi wallahi shi wannan mutumin daga Sham yake garin Muawiya da kan shi yake ci mashi na shigo Madina a zuciyata ba wanda nake ki sama da kai yace amma yanzu zan fita daga cikin Madina a zuciyata babu wanda nake so sama da kai Me ya jawo haka? Kyakkyawan mu'amala. Hmm. Da Imamu Hassan ya bar sahabbansa sun cinye shi danye. An ci riba ko ba ci riba ba ta riba da aka ci. Hmm. Ya keta alfarmar sai da zahara dan an kashe shi ne aka yi. Alfarmar ta girma ransa. Amma da aka bi da shi da uslubin Alkur'ani bil hikmati wal mau'izatil hasana ya yi mu'amala shi mu'amala gidan annabta ƙarshe sai musulunta ya zama mutumin kirki kaga irin wannan ake so malamai magada annaba su rika koyi da su na farko a dunkule lazumta mana wannan littafin da ya ba daidai ba ne ba babu adalci a ciki kamar na faɗa kuyuwa wanda kuke saɓani da shi adalci ko da kun saɓa da shi sarki zaki ina na ba da misali a lokacin da ke wa karatu wancan satin akan malam musa asadu sunni ba daidai ba ne ka je ka ɗauko maganganu yanzu misali sarki zaki sai in zo in ce ai komai Allah ne a aƙidar tijjaniya ai na kaga wannan sai in ce a littafin yan tijjaniya a littafin yan tijjaniya sun ce komai Allah ne sai a ce da kai to shi kenan je ka kawo wannan littafin yan tijjaniya da suka faɗi wannan aƙidar nan sai in tashi sai in je dauko littafin da dan anti ya wallafa sai in kawo sai in ce ai gashi malam dan anti shekara ashirin da hudu da ya wallafa littafin su ga abin da ya ce ya ce komai Allah ne da Allah akwai adalci a cikin wannan yaushe dan anti littafin su ya zama to za a jingina a ce a cikin shi za a karba aqidar tijaniya anya an musu adalci hmm. akwai hatul kutub wanda nan ne in ka samu abu za ka iya duba kirji ka ce eh wannan aƙidar tijjaniya ce ita ma bayan ka ji me suka ce a kanta shin yanda ka fahimtar haka ne ko ba haka bane ba ko yanzu a cikin ahli sunna din sai yanzu in ce musu ai aƙidar ahli sunna duk sun yarda cewa boko haramun ne a ina gani in ce a littafin ahli sunna sun ce karatun boko haramun ne sai a ce min je in kawo littafin sai in je in kawo littafin da Muhammad Yusuf ya rubuta shekara 24 shugaban yan Boko Haram yi halin suna ne shi ma hmm. sai zo ci ga inda Muhammad Yusuf ya faɗa a cikin littafin cewa karatun Boko Haram ne da Allah ne ya wa ahli suna adalci yaushe Muhammad Yusuf ya zama to har littafin zama to ta mu'tamadi a duniyar sunna to ala fard a kaddarawa cewa ma wannan malamin dan shi'a ne wanda ya rubuta littafi ɗin nan in mun kaddara cewa ya tabbata ma ɗan shi'a ne littafin an rubuta shi shekara ashirin da hudu da suka wuce shekara ashirin hudu littafin da buga shi hudu ashirin da buga littafin fa sai yake sai sai sai yake ganin cewa abubuwa da yawa a cikin littafin ba daidai ba ne ba kurakurai ne ake tafiya su a cikin shi'anci da haka bari ya gyara wa 'yan shi'a. Mm. kamar yadda dan ance yake ganin yanzu sauran yan tijaniya ba da suke ba ya kamata su dawo kan fahimta sai ya rubutu ko Muhammad Yusuf yana ganin duk yan Boko Haram duk ahlus sunna ba da suke ba sun sauka akan koyarwar ahlus sunna wal jama'a sai ya rubutu to haka shi ma yake ganin cewa abin da ake tafi akan shi an ci ba daidai bane da haka bari ya rubutu ya gyaggyara shi sa ma ya kira littafin kashful asrar takensa Abdullahi Sumar Tare, sai ce kashful asrar tonan sirrika ko asirai wa tabra'atul a'immatul athar da barantar da imamai wato yana ganin ashe an ce an jingina wa imamai wani abu wanda zai barantar da su mm. shekara ashirin da ya rubuta littafin yanzu wannan littafin shine zaka je ka ɗauko ka ce wai aƙidar yan shi'a ce anya anya an mana adalci ba mana adalci ba zagi da cin mutunci ya saba wa koyarwar alkur'ani ya saba koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sunnar manzan Allah tabbatacciya manzan Allah in yana halin da'awa a fagen da'awa a mumbarin juma'a ne ko a kowane mumbari ne ba ka jin kalmomin zagi ko na batsa ko na cin mutunci ba sa fita daga bakin sa. domin alqur'ani ya hana alqur'ani ko kafir ya ce ka a zage shi manzan Allah bai koyar da wannan ba ya ma faɗa mana sibabul muslim fuskun zagin musulmi fasikanci da haka ba usulubi bane ba mai kyawu ubangiji cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana in zaka kira zuwa ga tafarkin ubangiji to kai da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi kowa mai hankali ya san cewa zagi baya cikin hikima zagi da cin mutunci baya cikin mau'izatul hasana ba nan ba sai Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan in ma za ka yi muƙabala jayayya da waɗanda suka saba da kai to kai jayayya da su da abin da yake shine mafi kyawu ahsan Allah yake ba ma ciyawa mai kyau ba a'a mafi kyawu ga mai kyau ga mai kyau ga mai kyau guda uku to ka ki wanda yafi kyau a cikin su wajadilhum billati hiya ahsan